اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه جو إشيرين دبير لو تنحطوا وطر بي أسامي هجران النبي محمد صلى الله عليه وسلم دبو حيا بتاريخ أد أربع عنده الله تعالى مكروه في ايمان داتي da muwafaka na duniya da lahira don tsarkin sunayen قوله تعالى وعلمناه صنعة لبوس لبوس لكم لتحصنكم من بعثكم هل أنتم شاكرون Allah ta'ala ya koya wa annabi Dawudu alaihi salatu wassalam sana'an sulkuna saƙa sulke ainihin shi a ilubo sallakun abun sawa da nake ba kira sun can bayan kira ki ne da sunan ma'ana ma'ana ainihin uh, suturori Sana ainihin lubusin lako irin wani abun sawa naku na daban leto sinako dole wannan ke su kasan gefe. min ba a su kuma daga yakin ku fa hal antum shakirun ku gode wa Allah akan wannan naima da Allah yi muku ta hannun wannan bawa nashi bayan abin da ke da shi na hikima na fasaha faɗan sama abin da yake da shi to banda shi kuma na sana'a da an ce maganan kira dama annabi dawudu الضمير في قوله وعلمناه راجع إلى داود والمراد bi sana'atin labusi abun nufi da sanya sulke ainihin da sana'anta ta kan sulke sana'atul duruhi yin sulka wa nasjuha wa dalilu ala anna al murada bil labusi dalilin abin da ake nufi da wannan fata fil ayati ad-duru'u annahu atba'ahu bi qawlihi ya biyo da faɗi. in wanda ba don ayan nan ta gaba asul labusin sai ce saka abun sawa wannan abun sawa meye a da son san wanne ne ba amma litu suna kun min ba a cikin ya nuna kai su ce ne bari ya fawa shi ba sai wa an ataba ahu bi qawlihi litu suna kun min ba a cikin ai litahariza wa taqiya ba'abakum don ainihin ba'adakum min ba'afi ba'afi don litahariza wata tsiya ta kare ta kubutar da fashinku daga harbin fashi ko daga karan fashi ko daga sukan fashi ko daga kayan faɗan fashi لأن الدرع تقيه ضرر الضرب بالسيف saboda dai wannan sulke da aka faɗa na kare shi daga illan sara da tabbai warrami bin rumhi haka jifa da rashi wasu hami haka har da kibiya kama huwa ma'arufun kamar yadda abin yake sananne ne wa kada au ba a hazal ma'ana da kaulihi ya fayyace wannan ma'anan da fasasa wa alanna lakal hadida mun lausasa masa karfe yana gutsutsura shi yadda yi nufi yana mulmula shi ya faɗaɗa ya siranta ya yi rami ya yi ne dai Allah ya ba Dawudu alaihi salatu wasu bayan yana kaddari yana shi ne malamin shi ne mai koyarwa shi ne alƙali shi ne sarki shi ne kaza la'alla zai wannan zai sake tabbatar maka duk abin da za ce wannan ya rike bangare wannan ya rike bangare mallam sai ka wuna abuna kwaɗewa kana ce wani da dafamin nan kumburin jin tabbata in ka zo ƙasa mai shi shi la ko da ba ka sanar ba sai ya ajiye koma gefe bar ma kayan ka

da yake so za ka yi gaba zan gidan ta shi kenan je ke ga kayan aiki amma ka ba wani dafa ma sai gyaran tuka amma annabi dawudu mai zaka ba masa kun faɗa ne daga can ya a zo nan cikin gidan kuma shi ke da kayan fada shi ke da kayan fada shi ke kera wanda ya kera sultai ka san kuka bai wajen zama komai ne a tashi a faɗa kawai shi ne mai da kayan aiki a zo wajen shira kuma shi zai zauna ya koyar da mutane kuma lallai akwai wani abu kila ashe ji ya kamata mu shi isa ya yi mulkin da ya yi mulki ɗansa da ya bi shi da ya taso ya yi mulki har ya tsarkake mutu ya haɗa da aljanu kai ka ce kamar ba ma da mujiza ya mallake aljanu ba da wani kashi ne mallake su saboda kana hakan nan

ko jarida ka je ka ba ka ka ga me ake ciki me wannan wa kaurin fahimane ne ci kenan to za ka biya ni ga jama'a jama'a wani na da kaza wani na da kaza ya biya ka ko ta fi ko ta sai ta fi ido da fara illa ya kace zai so ta yi tasiri inda yi magana ta tasiri ya fi samun kuɗi gobe wani a bashi talla amma magana ne ta dace ta daga zaune wai sa mafi yawanci yanzu matasa kowanne ka bi shi ka bi yana ina bangaren jarida ina wajen watsa labarai ta wajen ina tv kaza ina wane ne ka fi sauki aka ba ta muhimmanci kuma ka yi duk abin da ke in ba ku da jarida ba ku da kowa je kawai kuwa haka sai dai ku tsaya iya na sana'an ku ku duk da zama mai magana daga shi sai koshinsa in aka matsa masa nan gare koma can gare in aka takura masa daga cikin gida ya tafi cikin waje su dinga magana ina wasa amma wanda zai yi aiki ko ku gani sai kuma ran lalace wannan na da kwalhari a imal sabi ga sannan aka ba wa eh, mabiya annabi dawudu على رأسه داود عليه الصلاة والسلام وأيكا ما سؤالك إن ذا أيكي عيني جو عيني إما صادق ويسأل كنا ما سكي شاقا أي أنا نيجا كما تأتي mai takalmi ce wa yaransa masu takalmi a ni'imar sadiq ko ta ku yi masu aminci inda babu kusan kwacin su kuma da waje aka tarar da shi iyakar abin da ake a nan inda mai kyau a nemi fata mai kyau a nemi roba mai kyau a da fadila roba ta kalin kaɗai ba a komai magina a ni'imar su kafin toci a ni'imar fadila za ka yi abu ga yi mai kyau kai mai kyau saboda haka nan mai kyau ainihin mai igi da suna mai kyau kullum sai dai za ka ga kamar ka yi asara ka gwammace ka ɗauki asara sai a samu mummunan abu daga gare ka to da shi an yi shi ba kai sa an yi ba ke to wannan an samu matsala sau da kanan yanzu ka ɗauki asara ma je a da shi a zagu ai ya wanda nai bai da kyau to mu buka ba mu ya yi a zan bata sunana a kai zan bata sunana na gwamnatin ya sara saboda duk wanda ka sai kayan ka ya san ya sai mai kyau duk wanda ya hulɗa ka ya san ya yi hulɗa da mutum kayan hulɗa da wasu mutum ya ba wannan maganan kai kuɗi kai kuɗi kai kuɗi kai ma ba ma za ka yi kuɗin ba sai ka samu cin abinci kuma haram ya ka samu kayan abincin abinci amma kai kuɗin hakika ba zai yi ba labudda sai aiki mai kyau ba ka gani kamar yadda kuka ce ya ce idan mutum an ce an ce a yi musu mara kyau ci ko sunan kasan su ba sa sawa jiki sannan ko ba ka sayar musu da shi a kasan sakan kaso ma da ban tsayar guda nawa kake so da miliyan ɗaya ta to ga su an gaba ba shi ikayen ka a ko ka tsallako da kai kasa ce zo ka lafiya amma ba kasan mu ba Kayansu wanda suke amfani da sai da abun suke ke gunjo sai ka sai sabo sai ka sai sabo sau uku gunjo na nan ba lalace kuma sai da aka gama aiki da shi a kayar bai da amfani ya kasance gunjo ne anyar amma sai ka sai uku da shi wannan wajen yana nan aka su kayan zo a ni'imar ta da zata mu kuma an abu an yi shaka na gari ne ya ce yi shi irin mako ya ji zai je ce a yi masa irin mai kama da kaza mai kama da kaza a rage kaza a rage kaza a rage kaza a yi masa shi ba fa zai yi aminci waje ba komai inda ya kama da wancan ba komai amma ina suwanta umurni ne daga Allah kai amintaccen amintaccen ko noma za ka yi kada ka damu da kayan noma da yawa yi mai kyau mutane mu kwashi fili mu kwashi fili mu tashi fili malam babu amalu sabiga shuka ba kyau sai shi ba kyau wane ba kyau a girki ma zai zama ba kyau amfani da za a samu samu ba kyau amma lau amila sabiga ce malam da kaga da kyau a ni'imar fatiha amma nan shi na magana ne akan sulkuna amma dai ba kan dane ake wa qaddir fi sarbi ka kiyasta wajen daddatsawa kaga ai ana yin butsure butsure butsure butsure kafin a zo a sa don ka tashi ka saka auna su zama daidai daidai ka yi shi yadda in yi shiga a ɗauka kaman tare yake sai mu koma ta wajen da yake da suna eh, mutanenmu sai ka ga an yi fotokofin wannan an yi fotokofin wannan amma an yanka an haɗa shi sai ka ɗauka ba wa kai an koma wajen an su a gari buke na gaba iso ba ya ake sun yi wannan bana ba wani fotokofin da ke wannan kasan gaba ta yi yanka su amma an zo kai ka zo ka kalle shi ka bai da za ka gano haɗawa kai tsari aka yi ba aka ka tsari ka ana iya mutum rabi na rabe na amma aka haɗa shi aka jona bai da za ka gano a cikin jona a kai kuma hannu ya yi kaddar shi sardi an tsara wajen yankawan to kai sai sai wajen mulmulawan ba fauri ba shi da yin kyau sai ne kyau ta inda za a ga abun nan kamar haka Allah ya halicce shi haka Allah ya halicce shi amma ta saba maka kai Allah ya ba da ka halicce shi haka kullun ya kamata a ce aikinka na canzawa aikinka na samun ci gaba aikinka na samun mai ginawa aikinka na da kyau amma mu da lamarin mu alhamdulillah duk abin da aka fara shi gobe ka zo ka ya ya ce ba na baɗi ya fi na bana muni na baɗi wacce su ya fi na baɗin muni to ƙarshen ta wata baɗin ta zuwa ce bana an huta kuma sannan mu ce muna da shirin za mu samu wani abu a wannan gurbin duniya kowace na ƙoƙarin da mata abin da ka yi jiya kai ko tuwo aka yi yau ya kawata tuwon gobe shi ne yau ce da isa ake bambance a da tuwon tsohuwa da tuwon yarinya hmm? tuwon tsohuwa ya bambanta tuwon inda tsohuwar da ga yadda tsohuwar zun akwai na zamani yana jin girki daga yadda kana ɗaukar imamawa ake bai dan ruwa ya fasa to ita fasa sai a to a jira an gama kana tsin to kana jin dafin abu na gangaro to kan to ta kan miya sai dai da ana kaɗan ya sai ka ka kasa buga ne bambancin tsakanin kuka da lalle hmm? to ba rutu na ce ba ku ne kuke haka yi kowa dole ne a tabo shi tsakani da Allah da inda kake ka samu abin nan ko yanzu kana da wata sauran wata tsohuwa a gida idan ta je koya ko mai ne in ta je taimiya taimiya sai ka ɗauka a kana ma kukan nan an dafa ta har ta daina gafi ta daina amma yanzu kuka ga nama a cikin karshen ta ga magi da koli ne ga sunan shi da dawa da ne da sauransu amma ba ta da gwamnati an kwakwalan ne yadda za ka iya cin lalle in an kwafa ka da kasan don gari da hmm? yadda sai na fara kuma na kuma ke magana ba ku mace amma can suna ba yadda za ka haɗa tsakanin miyar uwar da miyar ɗin watar ta ƙonu ta ƙonu ta ƙonu ta ƙonu ta ƙonu ta da ta ci da sai asalin miyar kuma a ba za ka gani bambanci ruwa in ya tafi kuka ya kawo gari a kawo ba shi har hmm? ya wuce shi kankaɗe wannan ba iya kankaɗe ba ikon Allah mutum da kawai koma cin itatuwa ne da hmm? tsoro mutanen da an ka zo ta koma cin ce tsoron Allah ne tsoron Allah bai ya daina cin da kawai mutanen da ma ba gina ma a zai yanzu ya daga koma da wurin Allah Hmm? to ana maka ana da wani, to to ta zaka ji malami ai mana kuna fata haka ne daga jin ba miya da ga manja ga man gada ga man waye ga man kuli kuli ga man waye duka an hana an zuba mata amma in ta kafa za a buga mata kuka kuka ga mace mai ko ina da in kaje ka zabo in wanki ne in wane ne ne a yanzu a kana ɗauko za ka ina wani in kabulu sai wani shi kabulu ne mai ƙarfin tsumbula shi ake nan a girgiza a tsumbula a girgiza a a girgiza a a buɗe famfo famfo ne zai wanki kana shan ruwan da nan sai kuma da ka sha ruwan ka sha ruwa buta ka babu an ni'imar sajidati to wanne ƴaƴa komai in ka je ka ɗauko shi mana za ka zame shi koma baya komai koma baya ya zai yi ne in kana son abu yi da kika tsaya a nan ko yi kaza koyi yi kaza koyi yi kaza sai ɗauko kaza sai ɗauko kaza kuma ba sai maka koma ka zauna koma ka zauna ya san zauna ko ki ba ku je da ba na haka ko kai bayan yi yanzu ina yi ne zuwa mutu kawai Allah ne san yadda za ila Allah bai yanzu haka Allah da wani abu kai wa Allah Allah ya bar mu haka to bari mu tsaya mu bauta wa Allah irin yadda mu samu kanmu a ni'imar sadida ku yi aiki amintacce ai anisna duro'an sabiqatin ka yi sulkuna cikakku masu kyau من العبيد الذي تمنعه وانت مكلوها سابقا مثلا والسرد يعني, يعني في السرد السرد معنى النفس النفس نفس الدروء أركز لك إذا أتي su yanzu أبينا جا أبينا أما amma su haƙo bina su namu ne saƙanmu ma ka duba ba a cire saƙanmu maimakon mu ci gaba da namu gaba muna sawa mun ajiye namu da hasu da saiwa ka duk da ɗazu na gaba magana ban ji ake sawa su saƙa in sun zubar a bola a ɗebo a bolan a zo a wani sai mu Rubin da ya magana sulken har gobe sulken na sana na sulken. Maganan sulken hannu yanzu, sun suna noman hannu suka fi tarakta abu. yanzu ka ga sulke da ake yanzu inji ne ke sa kawon sulke yanzu me yake da suna an ci gaba a makami an ci gaba a sulke tun ana wa mutum sulke yanzu mota ta sulke mota ta ke sulke tana kawo mota wuta tana kawo tsayawa wuta ta bala mata duka kayan ka ya fashe ba nufa uka an sa masa sulke gidan an yi gida a sa masa sulke ga gilashi kana gani ka jefi gilashi na sai dai kayan ka sai ta fara kayan aiki shi ko kofa sa tana da daram kofa ce mai sulke mota mai sulke ba ke magana mutum mutum da kayan sulken nan an kafa a cikin sa sai dai ana yin nauyi a kwana masa amma dai don abin da je jefi daga nesa kayi a nan ko kare masa kafa ko kare masa ne? amma inda zai mutu tare ya tsaye wurin na ni sulken na jikin jifa an iya saitin jifa jifa ya zo jikin ya sa shi ce mita kaza an je sai ka mita ɗari biyu mita ɗari kaza daga can za a je sai ka abu ya same su ba so kuma can kan ɗin akwai sulke bayan jifan ya zo da kyau kuma sulken ya hana abin ya shiga shi ma sulken da ya su musu yana su na kuma dai sai dai mu zauna a haka kuma da tofai da baka gaba a abincin kamar ko da magana abincin ban yi shi ba sosai ba zai yiwu ba sai dai a bar maganan a haka abincin na hafa ta ne a ake akwai miyar gwangwani miya ta gwangwani da ma sun san tuwo muke cin na jinta sun yi tuwon gwangwani kai ko matar na ba a magana aure Ờ, cái nào vậy? Quay alhaji haruna ya zo akwai magana baya waye babu ya kai babu sai dai kawai yanzu mutum da mai mayi cái wanda yake kwatanta zai dai kai ya kace nan kawai amma maganan cewa ai mai abin da masu fata wannan cikin waɗanda suke aikatawa tana yi ana wargaza maka معناه أكلوا عينين آه، نسج الدرع هذا أصل ويقال فيه الزرد الزرد أنا تمسى الزرد نعمكم الزرد ومن الأول من قول أبي ذؤيب نفركم فرقم مثلا أبي ذؤيب وين فرقم asardu az-zuhri yace wa alaihi ma masarudatan abahuma dawudu au sana asawa bi kutubba'u na maganan da faru yo kusan eh, kusa ke wa'ancan ƴan dawudu jikokin dawudu suna rikici a su har gobe bulletproof na hannunsu mota mai sulke na hannunsu menene wanda za a abu na da hannunsu sau ta kan ce wa alaihima ainihin suna fanye da masaru da sani sardo masu surkuna biyu ka ba kuma dawudu sakin dawudu kiran dawudu sai kuma za ka tafi ɗauke daukin kayan mutane ko Isaac dawo Daud. Mana aka jingina duk wanda ma isu dawo Daud ya yi shi. Tunda daga kamfanin sa ne. Na nufin har gobe su kai ƙida wannan ɓangaren kira. Ausan asawa ne kira tawabi'a. Tawabi'a ta ba'u. Ko sa ƙarfi ba'awa. Ba'awa sarakunan Yaman ne. da haka ake gasa da juna yaman tai yahudawa su fitar yahuda ba ko yahudawa duk da iyayen yahudawa ne bangaren to banu isra'ila mace banu isra'ila ha cikin banu isra'ila ne dauda yake tunda isra'ila ah, yaqubu ne dawudu na karkashin su ya daidai da ke kimma isra'ila ta isra'ila wasu faka tawabi'a wasu saka da bulletproof za a same shi a wurin tawa ta ne suke tawa bi'awa yahudawa suna sakawa ainihin nan isra'ilawa na sakawa ga an yi tsaya a yi aran gama biyu a yi faɗa a tsaya sai dai a yi faɗa a gama wannan ya koma wannan ya koma amma ba mai ba ne to wannan da yake suka haɗa da bugunta, bugunta sai suka haɗa da kayan aiki kayan faɗa sannan ga gado su shirki ya saka bi gazul fikiri ya saka haɗa da gazul fikiri sunan tawa bi a wasu kai musu kayan kariya kayan rawa kayan kaɗe kayan menene suka shagala da ci suka shagala da sha wayan shan ko suka kice su ya suka ɗora har yanzu sun kusa sun ma karɓe illa yawan aka musu amma sun karɓe duniya illa yawan aka musu ba yi da ba ta zuwa. ikon Allah ne abin yake karfin su haka to amma dai suna son wai a haka su shagala da mutum ko zauna nan za a ce da ku za a shayar da ku za a yi kaza kar ku yi fokin mu ne da ikon yin kaza to ku duba hannu ma wannan wai ya kawo na abincin da za mu ci kuma sa ku daina wahala da kanku a kamu ku shinkafa ta waje ita za ku dafa kafin kafar da ba sai an wanke ba wannan wanda za a zo da ita da gona wanda za a tsinke a cire a cire dutse a cire wane ne a dafa akwai wahala a kawo wani kawai delay da su za a je bakin tukunya a zazzage ita ce za a iya ci mun ji to ai kai ba ka san maganar ci gaba in ci gaba in ku kuka yi ta shi kenan mu je mu saye ta amma ba yin ku bane in haka ne ku iya zama nan ake yin ta kawo mata kuɗin bala'i mu je mu sayo ta tun da kuɗin wurin mu za su koma a yi irin tamu abinci zan yi amin ina jin hasa taliyar nan daga wajen ake kawo ko na cikin eh injina na to kaga an yi ba yi ba ka gani ko ake koyi noma amma dole su fiya faɗin da ya daidai da noma ke kaga an yi ba yi ba in dai injinan yi daga can suke tukwanen gisa daga can suke to har yanzu ana nan dai an yi ba yi ba ci gaban mai ƙariya ne kaliyan eh? ma kwata waje to kai eh, na tafi kyau a filar da ce ai da ce abun nan ne ya ga kama ka tsalle ka kalla ta waje ce ka kifar da ita baka cin wannan a ina aka samu ta don suna iya cin maka mai ne ko baka sayo ba mu za mu je mu yi fara mu sayo ka sani ba mata ka ta je nan gidan ba ta je can gidan ba ta sayo ba baka sayo ba a ce ta ba baka sayo ba ta an dafa ka ce ka, fadlullahi yuti man yasha eh, wannan shine fadlullahi ka je ka roƙo shine fadlullahi kayan rogo ba fadlun lahi ba mutuwar zuciya ne wanda ma i baka wannan wallahi da ke ke gaba sau da kana da ka kaga na farko ya fito wannan asardu wa alaihima masarudatan qadahuma dawudu aw san asawa sawabi yatubbu ومن الثاني نبي قشين عينهم قول الآخر زرد كنا تقريهم لحدنياتنا نقض بها آه، نقريهم بطعون بكو نقريهم لحدنيات تقض بها ما كان خاف عليهم كل ذرات من fa shine bahaushe yana adab ina kawo adabin hausa kai waka mutuwa ba ruwan da daji. shi ba daɗi ne ake ji ba waka kawai haka ake wa ake zubo shi kawai zuba to kalma biyu uku jini za ka gani tsaya gawa za ka gani haka don haka nan shi ba ta tsaye biyu ba ke sun muna musu liyafa baƙi abokanmu in mutum ya yi ganganci ya ebo yan sojojinsa ya shigo mana gari za mu yi masa liyafa mu karke su mai musu bana ba mu shirya masa liyafa amma liyafar ya haɗa mai ce eh, liyafan ainihin makamai liyafan ainihin abun nan na kudu biya wanda muna yayyanke hannuwa da kai ta kayan liyafar maka na khafa alaihim kullu zarrabi abu da duk aka dinka musu na na sulke ba kuna da sulke ba su suna da takubba da kai da sulke ka ba a da kai da ke tsara haka na an suna da makaman da suka ba da kai da na naka da kai da haka na kai mu duk wanda muka fara yara musu kafa musu fakure sai dai ka ka fadi a da shi da saukin nashi haka da ake zaune shi ne na ƙungiya mata na haka alihin abin da aka tsinka musu ɗin kullu zarrabe duk wani mai sulke abin da aka fata masa yana ganin maman shi ta je ta sai masa sulke a kasuwa mai tsada mai ne wannan haka za ka je sai ta kama ta gunki ta sai in an yi fada an gama ta da ta kashe dukkan tsanki ga ƙari ya faɗi nan ƙari ya faɗi nan surkin ka da surkin da abun dubu ta kulin mu duk ɗaya ku shirya sulke mu shi ta kubba sauraron da wa'annan suka yi sulke kuma yana za a yi ta kubba ba sulke wanda sulkunan galibanin an tashi ba ta da ana sa sulke wai kai matsawarki ne mai za su ci. Ali bi Abi da aka yi fada aka yi ya fara bugi shi da Sai dai yara su Yanzu sama da yara ba ne. Aka kawai zai kira Kai ma ce Kuma ikon mutu a yakin ba sai dai dawo gida. Sai dai an yi faɗan an shiga faɗan an shiga faɗan an shiga faɗan duk da dai ko kashe shi da aka yawon kiran sallah kashe shi ba a yaki amma ido da ido kace za ka kashe abi za ka buga da abi zai jini abi kaje sai dai akwai kaddara ina ka dauka ka amma gaba da gaba a ce za ka kashe abi jini abi kaje ina da shi ne wanda ya so na gaba da gaba tun yana ɗan ƙarami sai ina ɗan ƙarami bai danna tsamin baki ba dukkan guntun taɓa wani shi ya kashe daga ɗayan daga cikin mayakan larabawa amurka bin wudu suna da karun yan kunan bakin wake suna irin mai faɗa da gari shi kaɗai shi da gari shi kaɗai ya faɗa su ka horo kanka kan garuwa suka shiga waje su tara wani da yana shi hauro sai shi ne da ita shi. ai na zaɓo kai haba kana ai kai ba wurin gambar wai na iyayen gida na iyayen kwalfe ya ce to ni ko sawa ni ko zan kashe yaro ni za ka kashe yanzu ina ba ma ke ɗan ƙarin yaro zan kashe shi ya kumurtuke sai ya hawa sai ke wannan yaro ba zai ya juya zai ɗauko takobinsa kafin ɗauko takobin aliyu duka tsawa ni ko ba zan yi fata da mutum biyu hukunnan ya tsiga masa hankali ɗan wannan yaron sai an shi zai juya ya duka musu tsawa yake musu su koma wa inda suka biyo shi ɗin na kafin wuyan ya dawo ta kan da ma usulubi ne ya samu ya ɗan juya kaɗan in gaba da gaba ne sun zama gaba da gaba wayo ne saboda kaɗan ko irinsu wa muradu ko bi zardi abinda yake nufi da zardo na zardu nasu jirgi shine azzarrat azzarradu mai saƙan wanda aikin su sulke da shi wannan sulke ruwan dare ne ko na bayan sa ana yin shi gama daga baya suna nan kawai da suka raba mutane da shi suka ce da shi gaba wa kauluhu wa qaddir fi sardi ayan kenan ku sai ij'al halaka ij'al al halaka ta sanya zobe zobe wal masamira da kusar da za ta makalo in Allah kasa wannan an yi wannan haka da za ta kawo masanira din fi nasu jikar dir'a wajen sakan wannan sulkin a kadarin mutu za su da su daidai kowanne ya yi daidai da wancan kowanne nan wurin ta dace da zai shiga nan wannan zai shiga wannan ilimi la ta ji alal mismara da kai kan kada ka hafi bibiyar kusa idan aka juya aka juya ai kwallewa za ta yi kawai misali ne na gaga yan walda idan aka sa kofa na sai sai kuma kana rufewa ɗaya biyu mai mai wanda na tafiya sai kofar hancin ya ya yi sujada ka tsaga ka hada sai na ga wasu masu dabara a cikin su sai kutu kutu kekiyar kofar me suna wanda zai shiga daga nan shiga nan ba haka ne ba daga wannan abun jikin can wani take na nan wanda ke rike da Kinke ba abinci da kosa ne ba? Kinke To, sai ka ga sun fa kurkeke. Sun suka fa kurkeke haka kofar ta baya. Ka tura, ka dawo, ka tura, ka dawo. ke duba kofar ka sai buga ta sai ka gani shi kun dan siriri ne in ka rufe ka kulle ka rufe ka kulle sai yi kafa sai yi sujada kai kofa ba sujada aka ci kika ba bautan da zaki bautan tsayawa ne ka haka za ka ta tsaya to an sa kwata keke sai rige ce to idan aka sake wannan sauke ka fara ƙusoshin mu haɗa wani ta inda sulkin in an yi shi ya zama amintacce ya zamu dogon lokaci bai fara da tsakewa ba amma a shi ɗan kiri haka da daga nan ya haɗe da nan nan ya haɗe da nan ina iya masu a waye gari kana son ka gudu ba dama shi ya zama sulkin ajalinka amma a sashi inda kawai sai dai ka dinga gudu ina raka kamar raka kamar raka in kana zuwa rikici in an bi ka shi maka ka zama kamar wani dokin rule kai karri mai karri da sauƙinka saboda kana falata ja'alil mismara da fitan bi Allah yanka sira kada ya karye. wala yushadda ba'daha ba'd al-halaki ba'd sashin abun ba zai makale da sashi ba da ana son a zane sun kaya ya miƙe ya yi wane ne haka amma in ya haɗe haka sai dai mai haka ya haɗe da ya karare ya haɗa da juna wala ta ji alhu galizan kuma kakkafa shi mai kauri ainihin wanda ba zai gida ba za idan fayyasta sai malharafa shi kuma sai ya fasa wannan abun sakawa wato lalle Allah shi ne mai komai don haka na ce ba wani safafa da safafa ta Allah ce Allah ne yi da wahayi ne wa ina abubuwa aka yi wanda suka yi su sun yi su wanda suka tsaya suka yi hidima wa wahayi ne su ne za ka gani suna tafiyar da abubuwa sai ka ɗauka nasu duk babu nasu a ciki Wanda duk fasaha ta ga wani annaba fasaha aka same su an shi za a yi aka Allah ya tattara fasaha duniya ya wa annabi Muhammadu sai dai kuma wanda aka danka ba su samu kansu ba kuma koma koma baya tun da ne annai mahmud shi ne wanda aka ɗauko masa tarihin duk wani annabi da yi hidima a duniya ya fitar da fasaha a aka ba shi ta wahayi a duniya sai da aka fara masa su annabi ishirin da biyar fiyayyen dukkan su fiyayyen na man baka wani na ishirin da biyar ta saka ɗauko ya ce je ka koyar da al'umma ka da wayan abu da hudahu mu kuta biyu ka samu training da su a tsara maka da naka kuma al'umman ka da kayan inda kai training aka tsara maka abin da aka ba ka sanar al'umman ka kuma dukkan su ne kansu ga yadda ya karɓo kayan aiki ga yadda ya sarrafa shi ga nasa basira kuma da aka tsara masa da shi da aka tsara aka jirje aka zuba alƙur'ani ko ka ta an ajiye musu yaushe na an ajiye mana ba mu yi amfani da shi Da kayan aiki yadda ka san ce ga zinari a kasan ku ko ka san yadda ke kabulo shi ga mai kwanci a kasan ku kayan haɗa sai da ya daga waje idan sun haƙa ma ba ma cikin yadda fa Ta tukunyar dafa ma sai an kai kin a dafo dan suka dafa su ba su wannan sabon ne a kai musu roho to mu kuma shi ke nan haka za mu zauna da alkur'ani tare da mu a zauna a karanta a fahimci abin da ke ciki al'amari ya gagara in dai fasahar da suka samu ne sun makalaita sun boye in an ce an tashi karatu ku karanta tarihi ku karanta misali shi kenan ku tsaya nan shi kenan zuka kure ka gama karatu duk amma doktor ba zai yi allura ba ba kayan aiki ga likita ya kai likita ga gini ya kai gini amma ba injinan aiki ba magani ba kaza likitan ku za a ɗauka je can kafan waje ya aiki ba ka da lafiya nan za a ɗauki likitan da zai ma aiki zai tsaye maka aiki a can ga gini dukkan gini iyaye su ne sai yasa ba gini ne matsala mu ba mutane ne babu ba gini ba ne mutane ne babu ba mutane ba masu zuciya sai dai hotuna kan gini ne ba wata matsiya ce ba gini kawai kudin gini kawai kudin sa ba sai yau inji inji kansa ya mutu in yi tar da shi in yi mutu ya ce hata ba a kan kai da kawo sabo a kawo sabo a kawo sabo maimakon an sai muku inji ta ku ina ku bai kamata ce a sayo ba a sake sayowa sai an sai ta ku ina ku sai irin shi Allah ta jasu na za ka yi mako maka zauna ya gama tafiye إذا بنص ينظر أبو قليلا جنزا زائدا فيفسم الحلقة وإذا أردت أن اللبوس إذا كفهن شيء وأن اللبوس دعك مثلا في الآية الدروع سلكناني وأعلم أن العرب تطلق اللبوس كما إطلاق تفا على الدروع كما في الآية ومنه قول الشاعر alaiha usudun dawiyatul labusuhu tawabigu baitin la yuharriqu hannabalu ani alaiha usudun ani jagoro usuga kuna ne dawiya koran dawa dawiya wato saboda kai ya saba da yunwa ya saba da duka ya saba naman jikinsa ya motsi ya motsi ya motsi jirinsa ne ko mari in yi sai an suma lallai doke ta da abu ba wuya to dubu su hun su sutura sawansu sawa bigu bai dai sai dai ainihin da suna masu cikakkun saƙa a na la yuharriku hamla balu kibiya ba ta bude fa qawluhu sawabigu maganan ainin sawabigu sawabigu ai duru'un sawabigu kuna ne cikakku fa qawluka abu bin zuhair shummul arani na abtalul lubusuhum min nafsi dawud fil hijja sarabi shummul ko rani na masu hanci yana kallon ka da makami ka tawo shi dinga kallon manori ba kana matsuwa ne da kasan ajalinka ne zo shi yana kokari kada ka fi ka juya ya ga nama ya kalli wani ka shi yana kallon ka da makami da aika ta shi kusur kusur kusur kusa kana kusa ba ya kalli wani ai daga nan za ka gane ce wanda akwai wani abu ko a jikin su kawai ya yi da mai wani wuri mai kallo don ba yana kallon nan wurin ya gama ganin ya gama shi ya inda zai shige ka shi ne shin mul'ara sun ga hanci masu tuga hanci don sai ka ga da ratsuni ne hancin sa can gama ke kallo amma ka kafa dama da hagu da baya Eh, shi isa a yi kare bashiri da rako yana cin sama shi kama don shi tawa karar yana ta faɗa kai kai kai yana ta zaba shi ne ne ne amma kafa na dama da hagu ha sai dai kai kare a kai baya ta sami shi ya tsora masa kafa kuma kafa ba ta kuskure to haka shumbon ne manya ne suna ji da kansu larani ne masu daga kai a batsalu dakaru ne lubusu min nasu dawo ayan suna dawo dawudu ne ilhaja a wurin fata sarabilu shi suke sawa wa muraduhu abin da yake nufi bil lafsi bil nubusi allati abara an habis sarabi wanda yake masa abuwan sawa addaru ne wal arabu tatlikul lubusa laraba suka ce abun sawa aidan ala jami silahi kusan duk makami sunansa lubu hatta mashi ana ce masa lubso abin nan ana ce masa lubso jir'an shi ne kana au jimshana jimshan shi ne bai wuce kirji ba shi masa jimshan au saifan kuka bi au rumha ana ce masa ainihin menene lobos domin itilatihi ala rumhi in kaulu abi kabir al-hudali ya fi farumhan yace wa ma lobos lil lil ba isi ka annahu rawqun bi jabahati bi ni ajim mujfidi yace wa ma e lobos nada lobo za ka ce tuhuwa biyu ina da makamina ina da irin wani mashi lilba isi na faɗa ka an na horauku ka ce wani kaho ne bijab hasiri ne ajin a kan ainihin ɓauna me namijin ɓauna to kutunkun ɓauna sai mace ne hanzu kutunkun yanzu kutunkun kawai kutunkun ɓauna yani ne ajin filin wanda ya firgita kaga ina ta yadda kafa in ta firgita za ka gyara sannaka ka ji motsi ba ka san inda yake ba kan ka ba ka ganin a isa in yi firgita kawai kan nan zai wasa kunnan ne yana jiya ba yana kallon ba yana kallon gaba to in ka kai sai da ke lip da ka ɗauke numfashinka an yi ji babu alamar numfashi ya wuce amma ko har ya farga da kai to sai da wani wa tuqliqul ko tuqliqul labusu ana kira lubusu lubsu libsu aidan ala kulli ma yulbasu minhu an akan duk abun da ake sawa daga minhu an qaulul bayhasi ilbas li kulli halatin lubusaha imma na'imaha wa imma busaha ilbas li kulli hala ka sa wa kowane hali lubusaha ka ya sa wani kamar misali na a taimaka inda a abun ganewa ake kuma da abun aiki ne ko gona za a je kai ka je gona kai ka ga abin da ya kama da gona kai ka duba yau shi ka wata ko da shi in kalle ka ka ga abin da ake sai ba kai aune ba kawai da safe ne ka ga ana shirin za a rofa can za a rofa can ka kai shi da ya an tsaye da za ka fito ba wani kwano je magana ta yau ainihin wancan gidan ne ya zama na masallaci ana son a ga filin da safe aka fito haka da karo sun bayyana da kaga an kai haka kai haka sai dai ka zo da kwano ka zo da kwano ko kuma a'a dan Allah zan aran duka dan Allah zan aran duka sai duka wani ba ka shiga gida ka da kodi ba ka ko shiga ɗakin ka sai ba kai da shi ɗakin kai ka fito za ka dinga jin kana ji da diganka da teburinka da kwananka da fatanyarka da garmarka da datarinka har da addarka abu da suna nan a ɗaki wa'annan sun fi ma ɗinki ba magana ka yi ɗinki da sallah ko ɗinki ne da sallah ka ce za a yi ma ɗinki wani zai ma ɗinki ta a sai min diga an min gorin diga ran sai min diga to nan kan kuta da zai kula saya musu diga ko kun sai musu diga ba san kimar ta bayarwa suke in ka sai masa ka tambaye shi bayan shekara ɗaya na digar ka kun babu kasa ya biya ka kai san kimar ta ba kima ya san dai kima indomi ya zan kima indomi in ka ba shi lantar indomi ko ya ce a jaka ke sawa ya san kimar ta ya ba san kima diga ba aka ce za a rusa kayan kalle ka kale ka kale zai ka ko diga ka da dai ana zuwa ka ga ga tarin kafa ya a ba ka zuwa ne sai ka dawo gida ka kafa ce wurin ka in bai ma baka da yan cebur sun yi kada kofa kwano to shi ne kowanne yanayi ka je masa da kayan aiki amma ba za ka je wani aiki nan neman ka aiki ba kai ba ma aikace ce ne ba ma abokin tafiya ne kai da ka san ma inda aka fa ba kai ba yanayi ne ba zai ba ya sai kayan aiki kullum ba kama ba a sai diga ta dubu ɗari an hanya yake da ba za a sake ganin ta ba a sake sai ta dubu ɗari a ga sake da ake dole ka haka in za ka yar yadda taka wanda saya maka a ba da kuɗin da ka saya ba wanda duk aka saya masa kai sun da sauƙi manta ba in ka duba ka duba kawai ka ga a yi tarin a ne a jirgin ga mutane suna ta zagaye shi kuma ke wurin ka ana ba ni a rufe na ce in ba ka ka kallon shi kuma amma ai kana da ƙarfi ko yana iya ba ka tafi a hankali ka nemi ko ka dinga ɗiba to shi ne ka shirya wa kowane ake sutura to shi ke ce a kowane wuri za ka kayan abin da kuma za a je janaza ka nemo dogon riga an kafa rauni ba laifi gona zan aje za a ɗauko kayan gona fa. kada ba za ka je gona ba ka ɗauko ka sa farar riga da farin a wannan har da rawan ake ba aiki ka je yi ba ɗaurin aure za ka kai sai dai a kira ka ta'aziyya in za ka je ta'aziyya shi ne za ka nemi farar riga da dogon riga ba faɗa za ka je ba sannan ku dai Allah ji kan wani Allah ya shafin ta masa Allah yi masa kaza mm, Allah ya ci kansa sai ka je ka dawo. Allah yawancin ɗalibai yanzu sun fi kama da ɗaurin aure. Allah ya malaman mu ya abin da suka dace da shi sai dai zuwa ɗaurin aure zuwa jana'a ba su kama da mutane ba wancan abin da aka yaka yana nan kwanci malum ta zuwa tsaurin aure zuwa janaza da raɗin suna da kuma yanzu babu da ɗin suna ganin suna ake cewa ku a da kyau san ne raɗin suna ya hmm. tsaka ga kotu idan da in za a je ɗaurin aure a ya hula in za a je janaba ka nemi rawani in za a je menene ka nemi kaza sai yanzu gona za a shiga mutum da rawani shi gona ce fa gona da rawani rawani sai janaba rawani sai ran juma'a kuma za a zuwa gona da rawani za a je gona za ka bai mu kaya mai baki-baki mai duhu-duhu don ka tsakko mai baki ke ba komai da ɗaya buhun ya maiki ya yi ne ku bani shi ne na wani aiki na ne ga ka baki buhun baki kai rigar baka sai dai kawai a ga idon kana gyalli ya dawo za ka yi sa to saboda kana ilbas le kulli halatin labusa ka sa wa kowane hali abun sawansa imma na imaha wa imma ainihin ta ima kayan wa imma busa ko kuma na faɗa kuma zakar na hukuna ainihin min al'imtina ne abinda muka faɗi a nan alalani intawa alal halki bi ta'alilihi sana'ata daro'i na ainihin sana'anta kayan sulkuna liya kiyahun biya min ba'ati silahi don kare sun fita kayan fada a kaddama idahu ne bayaninsa ya gabata fi suratin nahali fil kalami ala qawlihi ta'ala wa sarabila tatikum asakum daga kuma tunan za mu duk wani mai tafiya makaranta yana iya tafiya a yara